ku subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa rundunar sojojin saman Najeriya ta tarwatsa wani rukunin gidaje na wasu shugabannin 'yan ta'adda na boko haram tare da fatattaka wasu daga cikin mayakansu a garin maloma kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura rundunar operation lafiya dole bai yaƙi da masu tayar da ƙayan baya a arewa maso gabas ta samu nasarar yi wa 'yan ta'addan da suka rage ruwan wuta a garin Maloma daf da dajin Sambisa da ke jihar Borno. An cimma hakan ne ta hanyar hare-hare da jiragen saman babu sassauci yayin da aka kaddamar da sabon aikin Dakarun da aka yi wa lakabi da Operation Long Reach. Operation Long Reach wani sabon shiri ne da Dakarun sojojin ƙasar suka fara gudanar da shi a ranar 16 ga watan Yuni. domin ƙara ƙaimi da zage dantse wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda a wannan yankin. Mun samo rahoton hakan ne cikin wata sanarwa da babban jami'in sadarwa na rundunar tsaro ta Najeriya, Manjo Janar John ce fitar a ranar Alhamis 18 ga watan Yuni. Rundunar sojojin ta kai hari sansanin 'yan Boko Haram da ke garin Maloma. wanda ya kasance babban tushe na sadarwa a tsakanin mayakan wanda ke iyaka da dajin sambisa an samu nasarar kai harin ne biyo bayan samun wasu bayanan sirri da kuma leƙen asiri da rundunar sojin ta gudanar an gano cewa mayakan boko haram sun fara fakewa a wasu rukunin gidaje masu shinge inda suke shirye-shiryen tubu da kuma horas da mabiyansu. yayin shawagi da bincike na leƙen asiri da wasu jiragen saman dakarun suka gudanar an gano mayakan boko haram suna kai komo da sintiri a rukunin gidajen hakan ya sanya aka yi wa masu tayar da ƙayan bayan ruwan wuta daga sama wanda ya janyo musu mummunar asara da kuma mutuwar da dama daga cikinsu an kuma sake yi wa ragowar mayakan ruwan wuta waɗanda suka tsira waɗanda suka tsira daga harin na farko da dakarun suka kai shugaban hafsan sojojin sama na ƙasa ya mashal sadiku abubakar ya yaba da ƙwazon dakarun tare da umurtansu da su ƙara ƙaimi domin cin nasara akan masu tayar da ƙayan baya duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa